يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan hudu shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na ɗari uku da arba'in da tara daidai inda malam ya buɗe shafin da rubutu da babban baki ya ce masjidul dirar masallacin cutar da musulunci in baka shiga ciki ba sai ka ce ya za a masallaci ya zama kuma zai cutar da musulunci bayan musulunci aka sani da masallaci mana ya ce masjidu dirar shi wannan masallaci na cutar da musulunci launin akhar wata kalace daban minan nawayal khabitha daga niyoyi miyagu munana lil munafiqina na munafiqai mugun nufin munafiqai da suke da shi launi launi salo salo samfuri samfuri to samar da masallacin cutar da musulunci ɗaya ne daga cikin salo salon mummunar aƙidarsu da kuma ƙudurinsu da niyyarsu wa barbun min burobi makrihim mala ya ce nau'i ne samfuri ne daga cikin samfurin makircinsu wa khiyanatihim da ha'incinsu wa da sa'isihim da wato binnansu ka binne barna ko ka dasa bom ka lullube shi wani ya zo wuce ya taka ya tashi da shi shine da sisa da sa'isihim binne barna da suke wani na daga ciki a nuna maka abu gyara ne ko kuma wato ainihin ci gaba ne alhali a ƙasansa an rarake so ake karubza ciki banau zalikal masjida sun gina shi wancan masallaci nasu na cutar da musulunci ƙariban min masjidi quba kusa da masallacin quba za'amu fi ma azharuhu sirriya bisa abin da suka bayyanar a fili annahu lidil illa sun yi wannan masallaci ne don waɗanda suke da matsalar rashin lafiya masu illa a tare da su walhaja da waɗanda buƙatu ke baibaye da su maimakon a ce sai ya tafi can na ƙuba ga wani nan dab da shi saboda haka tun da yana da illa ta rashin lafiya ko kuma yana da bukata ta cewa yanzu daga ya idar zai koma ya yi kaza to kada ya tafi can nisa ya sa ya rasa wannan bukatar tasa ko kuma tunanin bukatar ya hana shi sallar sai aka samar da wannan wallailatul mutira kuma saboda irin daren da akan samu ruwa ya ruwa inda damuna ce to maimakon a ce sai an yi tafiyayya ga cakwali ga ruwa ya kwanta a wasu guraren to ga masallaci nan dab da dab wallailatul mutsirati shatiya da daren da yake wato da ruwa ga kuma sanyi in ruwa ya ruwa damuna ta damuna sai ka ga wato gari ya sanyi to duk saboda wannan matsalolin shi yasa aka samar da wannan matsalaci haka suka nunar wa al'ummar musu ba wanda za a kama masa wannan bayani ya gaba daidai bane ko ciya ko wani makirci a ƙasa lakin na hufi batin al'am sai dai a cikin abin yanzu nan mabayyaninsa ne zahirinsa ne amma cikin yadda abin yake indahum a gurinsu daru harbin wannan masallacin da aka gina gidan yakar musulunci wata frikin lil musulmin kuma an yi ne don a raba kan al'ummar musulmi an masjidi quba daga halartar masallacin quba wa ma'awan liman ya yafidu min indi abi amir rahib kuma an samar da shi don ya zama makoma mafaka matattara liman ya yafidu ga waɗanda suke tahowa a matsayin ayari min inda abi amir rahib daga wani wanda ake cewa abi amir wanda yake bauta a addinin kiristanci alfasik wanda ya fice daga bin Allah qabbahahu Allah Allah ya muna shi. wa akhzahu kuma wato tozarta shi alladhi abal islam wanda ya ki shiga addinin musulunci wa ikhtara nasraniya ya zabi addinin kiristanci wa kana lahu nishatun kabir ya kasance yana da wani shiri babba Fistin fari ahli makkata a wajen wato ainihin bazamu mutanen makka li uhud a lokacin da aka yi yakin uhud dama da ɗaɗɗan makin musulunci fa kana masjidu dirar sai wannan masallaci da aka yi don cutar da musulunci ya zamo mujamma'an lil munafiqin matattara ta munafukai. isu isu sun yi tawari wanda ya bi su su goga matsiya ya ɗauki halayyarsu da ɗabi'unsu wanda bai bi su ba su zage shi su soke shi ce duk masallatan ba ɗaya ba ne ai duk na Allah ne sai lalle ka je can ka tsaya anan man kai ko to eh kama aya ce ai wa annal masajida lillah Salatu tad'u umar Allah hada mu me muke kira a ciki wani muka kira a cikin masallacin ba Allah ba a san dai da za a yi a rusa wancan da mazan ya samu isama wa qad bomin min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun ma nemi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qubayla ghazwati tabuk kaf da a tafi yaƙin tabuka kusa da tafiya yakin tabuka kadiban minhu abinda suka nema da gare shi sun nema dan ƙarya ta ɓangaren su wa da shiri na barna dan barna an ya atiya ila zalika masjid suka nemi to ya zo musu wannan masallaci da suka gina li yusalli fihi dan ya musu sallah shi zai ma bude masallaci ko ai haka yake an yi sabon masallaci ai babban limamin gari shi zai je ya bude to shi ma shi zai je ya bude dan kowa ma ya fahimta cewa duk masallatan nasu da goyon sa aka yi wannan kama an fil baraka suka sha manzon Allah saboda sa mana albarka ji a bude mana shi ma sai adabe shi ta Allah ba ta ku ba fa'tazara alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya gabatar musu da uzurinsa linshigalihi bil isti'dad li ghazwati tabuk saboda ya shagaltu da shirin da yake yi na wato anin tanadin tafiya yakin tabuka shi to kun ga yanzu muna shirye-shiryen tafiya yaki kuma ku kun zo da bukatar ku a yanzu saboda aka sai dai ku yi hakuri sai na dawo wa wa'adahum ya musu alƙawari ba'da al'audati min al-ghazwa yace ko zai zo ya salla wannan masallaci sai bayan ya dawo daga yakin tabuka shi ba a sannan bai san abin da aka shirya masa وفي طريقه عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة akan hanyar sa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta dawowa daga Tabuka zuwa garin Madina nazala bi awan sai ya zango a gurin da ake kiransa da awan ana cewa da gurin bi awan mala ya sauka can ƙasa ya ce baldatu ko baladu wani gari ne bainahum wa bainal madinati sa'atun min nahar tsakanin garin da madina yan awanni ne a yini zaka wato ainihin je zuwa gurin aksarar ba nisa ala tariq al-a'id min tabuk akan hanyar mai dawowa daga tabuka zai ci karo da wannan guri sannan ya isa garin madina to a daidai wannan guri ya yi zango wa ja'ahu khabarul masjid min sama sai ga labari tafiyayye zuwa ga manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi tun daga sama a game da wannan masallaci aka sanar da shi bayani a kansa fada'a malik ibn duksham sai ya kira sahabinsa malik dan duksham wa ma'an ibn adi al-ajlani da ma'an dan adi al-ajlani faqala sai ce in taliqa ku tafi ku biyin nan ila hada almasjid adh ahluhu zuwa ga masallacin can da masu shi macuta ne fahdi mahu in kun je ku rusa min shi wa harriqahu ku kone duk abin da yake cikin ba mu da bukata fa kharaja sai suka fita hatta atayahu sai da suka je gurin wannan masallaci ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبي كدي سكا أيكة أبن من الله يساس ashe ya halatta a rusa masallaci idan ya zama fitina ga musulunci ko mun koyi wannan darasi to da haka ka'idar masallaci musulunci na da tsari ba kawai kai ta masalla don ka samu kuɗi kawai ka gina masallaci don ka samu kuɗi kawai a'a yaya gina shi zai mai zai samar musulunci gaba zai ci koko al'umma ta za su karkasu to amma rashin sanin wannan sai ka jan zo yana ma kafa ma hujja yanzu ga yanan coci nawa ce kaza amma mu masallaci kaza mu yawansa ba ba birgewa ba ce haɗuwar al'ummar musulmin a dunkule shine mafi muhimmanci a kan tsitsin kasu gutsul gutsul gutsul gutsul masallaci ko ne wancan sau uku wancan sau biyu wancan sau biyar da an daddara ba amma suna tura a guri dunkule guri guda da zarar wani abu ya tunkaro su gaba ɗaya za su dume shi kankace mai wannan sun gama ne amma wannan tsitsin kasu wani da kanin ai masallacin zuwa ne kai abu a masallacin mu bane ko gudanawa akai ta ba masu suwana ne kai ba naka ba ne, an gane ku. to a musulunci akwai ka'ida in masallaci ya kasa a sayi gurin da yake kusa da shi a ƙara shi ya fa ce sai an kuma yin wani sai kuma ka ga mana ta ai muna gurin neman wani haɓa ai ga tilawa ta can shi kuma nan sai wani abu ya shiga marar. ko kuma da can wannan ɗin ake bi ko ba karatun ne bai iya ba shi ma kawai shaɗa yana so shiga cikin harka to a tsarin musulunci komai za a yi shi da ƙa'ida sai an kalli abin ya yake ya dace da korwa addinin ya tafi da tsarin da ubangiji ya shimfiɗa ko bai tafi in bai tafi akan wani tsarin ba za a rusa qala ta'ala Allah madaukaki yace wallazina ittakhadhu masjidan dirara waɗanda suka samar da masallaci don cutarwa ga musulunci wa kufran dan kafiyar su akan kafircin da suke kai dan munafiki kafiri ne wa tafriqan bainal mu'minin dan kuma wato ainihin raba kawunan al'ummar musulmi wa irsadan dan kuma ba da mafaka liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda ya yaki Allah da manzo kamar wancan da kiristan da aka mai da nan matattarar waɗanda suke warwa da gursu su ya zama mafaka ga wanda ya yaƙi Allah wa rasulahu da manzansa min qabl tun tun da can tun da ya ba ɗauki ma wajen assasa yaƙin Uhud wala ya halifun na tabbas wallahi zaka ji suna rantse maka in aradna illa al-husna mu babu abinda da muka yi nufa sai kyakkyawan nufi mu da kyakkyawan manufa muka wannan masallaci haka za ka suna cewa wallahi mu da kyakkyawan manufa muka wannan masallaci haka yanzu ma za ka ji mutum yana sai a kuntuka tsaya sai a ce mu da kyakkyawan niyya muka to don kai da kyakkyawan niyya sai tsaya ta koma alheri saboda haka sai niyya ta zama mai kyau aiki ya dace da shari'a to sai a ce eh ka ta yi don ta dace da aiki mai kyau amma in niyya ta zama kyakkyawa amma aiki ya zama mummuna niyyar ka ba ta sa wannan mummuna abin ya koma kyakkyawa an fahimta ko to haka za ka suna ce hadda rantsuwa a mu ba ba wanda muke nufi sai kyakkyawa manufa wallahu ya shahadu innahum mu. Allah na shaidawa da cewa tabbas hakika ƙarya suke maƙaryata ne ba gaskiya bane abin da suka faɗa to da haka shi yasa abin da ke cikin zuciyarsu ko sa iya rufa ku zo da suka yi muku saboda ba kusa abin da ke zukatan bayi amma shi a ba sai sasa sarrafe shi ba don haka ma yake kware masu ba yake gaya muku la ta fihi abada kaka kuskura kai sallah a cikinsa har abada kai annabi muhammad bai yi ba ko wani yayi zai la masjidun usrita ala taqwa masallacin da aka aza sashinsa akan jin tsoron Allah wannan laquba din min awwal yawmin tun karan farkon zuwan ka madina a haƙƙo an ta fi shi ne ya dace da ka tsaya kai sallah a cikinsa ba wancan da aka tsira ba kuma shi wannan masallaci da aka aza harsashinsa a bisa tsoron Allah na ƙuba Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikinsa akwai wasu mazaje masu son su tsarkaka kullum me za su samu tsarki a zuciyarsu me za su samu tsarki a gangar jikinsu a wajen su na wajen bin Allah wallahu yuhibbul mutahhiri Allah ko yana son bayan da suke masu yawan tsarki saboda haka bayansa ne wanda yake so suke son sa a wannan masallacin kada a raba masa kan bayi ka je ka ci gaba da kasancewa tare da su wannan ka watsar da su afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah yanzu a ce wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa akan tsoron Allah wa ribwanin da neman yardar Allah yanzu man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan shin wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa akan tsoron Allah da neman yardarsa khairun shine alkhairi amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin ko kuwa wanda ya aza harsashin ginin masallacinsa a gefen wawakeken ramin da ke rubzawa fanhara bihi jurufin har a gefen wato wawakeken ramin da ke rubzawa fanhara bihi fi nari jahannam ya zama ya anta ya ya rubza da shi zuwa tafiya wutar jahannama shine yafi ko shine alkhairi a wannan na ƙarshen ba shine alkhairi ba na farkon shine alkhairi wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah bai shiryar da mutanen da suke macuta masu san su cuci bayan Allah su ci addinin Allah su cutar da manzan Allah la yazalu bunyanuhum alladhi banaw wannan gini da suka yi ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim yana nan a wato wani abu na kokwanto a cikin zukatansu ba Allah suka nafa ba ƙarin tabbatar da kokwantansu daga bin Allah da manzo ne suke fito da shi fili bayan da yana ɗoye ba zai kushe yana nan a wannan kokwanto cikin zukatansu ba illa an taqaffa a qulubuhum sai dai in an tsinke zukatansu daga inda suke da shi a cikin kirjinsu an bi ta kansu an kakkashi amma muddin suna raye akan wannan yanayi nasu suke to haka suke akan wannan ƙeya ga musulunci da musulmi Allah yake cewa wallahu alimun Allah cikakken masani ne da abin da baya suke ciki hakimin kuma wanda ya san inda ya dace sa abubuwa mai hukunci akan kowa hukuncin da baya da aka iya dole a abi wannan shine labarin abin da ya wakana dangane da abin da ya shafi masallacin cutar da musulunci shine mala yace hadhihi at-tasisatu min al-munafiqin al-awwali wannan ita ce binniya daga munafikan farko Ta fi khalfi fi khalfihim alladhina la yaqilluna sharran anhum zaga an sa gaini ainin ne yake cewa irin kwatankwacin wannan masallaci na cutar da addinin musulunci irin kwatankwacin wannan binniya ta munafukan farko ta takarraru yana maimaituwa fi khalfihim a waɗanda suka biyo bayan su gurin munafurci alladhina la yaqilluna sharran anhum wanda ba su gaza su sharri ba su waɗanda suka biyo bayan nasu ƴaƴansu da suke jikokinsu da suke kan irin turba da suke kai ta munafurci wanda ba su gaza su sharri ba su ma suna tafi akan wannan tsari min amsali masjid fa kam min amsali masjid dirar nawa nawa ne na masallatan da aka yi don cutar da musulunci wanda suke buga maka misali bahiruhu maslahatul islam in ka kalli zahirin masallacin sai ka ce wannan maslaha ne ga musulunci wal musulmi na musulmi ma sun samu ci gaba wa batinuhu ta'amul islami amma in ka koma abin ne cikin al'amarin suka ne ga addinin musulunci wa ahlihi suka ne ga mabiya addinin musulunci wa sarfihim anil haqqil mubin ila dalalil mashin kuma kautar da musulmai ne daga kan wato ainihin gaskiya wacce take mabayyaniya zuwa ga bata wacce take wanda yake mummuna falaita na. yaqinuna zalika al-khatar idan ma dai a ce musulmi za su wato ainihin waye su ku. game da irin wannan haɗari hatta ya kuna masiruhu har irin waɗannan masallatan da ake samarwa masu cutar da musulunci da musulmai ya zama masira masjidin zira an mai da shi kamar yadda manzo ya mai da masallacin da aka yi don cutar da shi me aka mai da shi hadaman rusasshen masallaci wata hariƙan ƙonannan masallaci to a ce su ma irin waɗannan da aka samar yanzu a wannan lokacin da muke ciki abin su duk a rubuce wannan ya sa kimanin O oh oh zuwa yanzu shekara nawa kenan shekara sha biyar kimanin shekara sha biyar ne littafi mai suna hukumu bina'i masjid janibi masjidin akhar min gairi haja hukuncin gina wani masallaci a kusa da wani masallacin ba da buƙatar a gina shi ba tare da bukatar sai an gina shi akwai maganganu na magabata akan wannan irin su imamu na malik da sauransu suka dawo cikin wanda suke yan nan kusa-kusa irin su malam albani su muhammad bin salih al-ifaimin su ali bassam da sauransu ayoyi da hadisai da suke nuna cewar a musulunci bai halatta a rika masallaci kusa da kusa kusa da kusa abinda wancan masallacin ma suke yana shiga wannan abinda wancan suke yana shiga wancan musamman ma na juma'a suka ce manzan Allah tun da ya rayu a Madina har ya bar duniya ba a da wani masallacin juma'a ce nasu a cikin ƙwaryar Madina haka kuma kula fa'ur rashidin nasa abubakar umar usman ali haka suka tafi akan wannan tsari amma yanzu da mutum ya samu kudinsa masallacin ma girman nasa bai takara karya ba kamar girma wannan masallacin saka ya ce juma'a ya zuwa tare titi kai magana ce sallah za a yi eh, Allah za a yi sau da haka mace a ɗauko ta ba lafiya za ta fara asibiti ta hanyar sai dai a haƙura ko ta fisha ta talle kan aje ta mutu ko ma mai zai faru ya faru wanda bai zama dole a kansu sallah ba matafiya baya da suka iya sun rika shiga unguwa suna neman layin da za su ɓille haka gashi nan lokacin titin biyu na ce ba wanda za ka isa ba wanda ma musulmi ba sarƙarin cewa an shiga rayuwarsu kuma haka musulunci ne ce ba amma an kasa fahimtar wannan yanzu kai in ka zo kana faɗar wannan kai ne abin nuna ka ji ci gaba ya zo wa musulunci amma shi da yake kidahumi ne a malaman ma haka za ka gane ya kasa gane to haka nake ko ba za mu samu cin nasara ba sai mun koma korowar addini don babu wani abu da zai gyara 'yan ƙarshen wannan al'umma ta annabi muhammad sai abin da ya gyara 'yan farkon to malam shi ne ke gaya ba ina ma musulmi za su fahimci wannan duk masallacin da bai kamata a bashi ba ce a rushe shi da haka ya kamata ta dubu wanne ne farko kuma ya yanayin tafiyar da shi na bayan ya aka me yasa sai a san matsayin sai a tabbatar da waɗanda kamata a tabbatar amma ga shi nan barkatai ko ina kuma wannan yake sa sai ka sautari wa lokaci limaman da ake samarwa sababbi sun gaza waɗanda suka gabace su ƙwarin karatu da sanin rayuwa yanzu nan sai zo ya hudu ba ya ma duk kuma yasa kowanne a cikin tashin hankali to yanzu ya ga shi ya riga ya faɗa ita magana ta riga ta fita a zo a zauna miki sai kun ga kun zauna masa din an gama kuma ya tashi wata lacce ko hudu bare kuma faɓula wani abu saboda baya da gogewar to haka kuma karatun majalisai kowa in masallaci sai ce majalis da mutum ya zama mai ɗan dama sai ce majalis a kofar gidansa sai an samar da malami dole sai an yi karatu a kofar gidansa kamar da dole sai an yi a masallacin gosu kamar da ake a masallacin gosu in aka rasa malamin mai kwari sai ce ku samu kowanne mu ma dai a raya gudu an sai da kaza haka to duk abubuwan nan mun mun burkita tare cewar karatu magabata tashi suke su je har inda yake amma shi ba zuwa yi a masallacin ba ba zai je in ba a kusa da gidansa ba zai masallacin bai zama daga ya fito ya tattaki biyar bakwai ya shiga masallaci fito shi ba za ki masallacin su wanda zai je raya ba nasu bane haka ka ta daga kofar gidanka za zuwa gida sahun sallah da kofa gidan wani zuwa gidan wani sahun sallah ga masallatan nan su ma karci amma ka ji saka tarafa yau to duk ba wanda ya maka a masallatan duk limaman duk ba su ma ba ko to wai su ba sallah suke ba kai ne kake sallah haka za ka fito a je ka ce wancan na yin izala ne to ka tafi wanda ba na yin izala ba a je kai ka ci wancan na 'yan gargajiyar da to tafi na wanda ba na 'yan gargajiyar ba kai ko wanda ba gargajiya a musulunci to haka duk mun bi matsatsanka abubuwan mun lalata su sai a biya ta su sa ce to yanzu ya za a zuwa aikin gayya ko kun yi aikin gayya ku ba abin da zai tun da ba a haɗa kuke ba da an fara shi ma aikin gayya rugujiya ba zai nisa ba wannan haduwar ta addini ita ce duk abin da kuka kara za ku gama da shi duk abin da kuka sa gaba za ku yi saboda kowa da manufa yake kowa da niyya mai kyau yake kowa da kokarin sami yadda Allah yake amma da zarar ba haka fashi ke duk za a rarraba Allah ya kyau mala ya ce a hammu na ta'idul gazuwa muhimman sakamakon wannan yaki na tabuka min ahammin nata'iji li hadhihi al-ghazwa ina daga cikin muhimman sakamako da aka samu na wannan yaƙi na ɗaya isqatu haibatin rum rushe ruguza kwarjinin rumawa min nufusul arabi daga zukatan larabawa jami'an baki ɗin. laraba sun ce to ai rum ma ta karye rum ma ta zama ba kowa ba a gurin musulunci da wannan nasara ce li'anna quwwatar rum domin wannan karfi na rumawa a da kanat fi hissil arab ina daga cikin abin da laraba suke ji a jikinsu la tuqawamu karfi ne da ba za a iya ja da shi ba wala tuqla karfi ne da ba za a iya rinjayarsa ba wa min thamma faqad fazi'u min dhikrihi wannan ne ma ya sa suke tsorace daga jin an ambato rumawa wa gazwihim da magana za a yaƙe su shi ya sa munafikan sun yanin yaushe za a je a tunkari rumawa da yaƙi waɗannan kan wallasa ne aka ce musu ta suke ganin ba abin da zai rubani wala allal hazimatu allati lahiqat bil muslimin mala yace mai yuwa ma karaya ta yaƙi da ta samu wato ainihin musulmi fi gazwati mu'ta a yaƙin mu'ta kanat mu'akkida ala ma tarassafa fi dhihn al-arabi yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin wato tunani na balarabe fi jahiliyyatihi a lokacin maguzancinsa min annar ruma na cewar su rumawa quwwatun la tuqha ƙarfi ne da su ƙarfin da ba za a iya rinjayarsa ba ba za a iya bangaje shi ba fakana labudda min hadha tamfir al'am wannan yasa ya zama ba makawa sai an yi irin wannan bazamowa ta al'ummar musulmi a fito da su baki daya bazamowa ta su fito baki daya su fito li izahati hadhihi al-hazima dan a kawar a da wannan wato ainihin karaya ta cikin rai ta zuci da suke da shi min nufosul arab daga cikin zakatan Laraba. wannan yasa sai zamanto an samu nasara garuma rumawa ma ana jin cewa ba su zama komai ba a gurin musulunci da musulunci tun daga sun zaka zuwa suna neman a yi sulhu za su ba da jizya su ma sun ba da kai boriya ya hau in ji masu cewa an ba da kai boriya ya hau ko to wannan sun bada kai musulunci ya hauni eh izharu quwwati daula al-islamiyya an bayyanar da ƙarfin daular musulunci a sakamakon zuwa yakin tabuka ka kuwatin wahida ana ganinta a matsayin wani ƙarfi ne ɗaya ɗayan karfi filman tsikati a wannan shiya ta gaba ɗaya ƙadira ala tahaddil al uzma alamiyan kuma ana kallon ƙarfin daular musulunci ƙadira ƙarfi ne wanda yake da iko ala ta haddil kuwal uzma akan wato gagara dukkan wani ƙarfi mafi girma alamiyan a duniyance shi ne a irin wancan lokaci da sahabbai suka yi wannan ƙarfi suka kuma zama wato ainihin sun gagara dukkan wani wanda ya ja da su wannan ƙarfi na daular musulunci laisa bi dafi'in asri ba wani abu ne da ya in da ya shafi wato anin taimako akan zalunci ya ingizo su ga samun sa laisa bi dafi ba wani wato anin abu da yake bada kariya ba asabi an wato goyen bayan azalimi au araqi ba kuma wato wani goyen baya ba da ga wani wanda yake alfahari da asali wanda yake jin shi wani to wannan yaƙi da fita da su manzo suka yi ba akan wannan tsari yake ba auta haƙiƙi atma'i za'amatin mu'asira ba kuma an yi wannan yaƙi ba ne don tabbatar da wasu kwaɗayi na wasu jahanci da ke ci a wannan lokaci na zamanin wa innama yudafi'u tahriral insaniya a'a yaƙi ne da yake ingije yake bada wato ainihin kariya game da wato ainihin yanta mutum min ubudiyyatil ibadi daga bautar bayi ila ubudiyyati rabbil ibad zuwa ga bautar ubangijin bayi ولقد حققت هذه الغزوة الغرض marju minha حقيقة wannan yaƙi ya tabbatar da manufar da ake fatan samu a ta dalilin bin ragmi min adamil ishtibakil harbi dadda, ƙin rashin wato ainihin karawa da cakuduwa ta yaƙi tare da rumawa ai ba su ba da damar a kara da su ba ba a samu wato yaƙin ba a aikace sai dai maganar sulhu sai maganar su ba da jizya ba a samu al-istibak harbi haduwa ta yaki ba ma'ar rum tare da rumawa alladhina atharu firara wanda suka zabar wa kansu gudu shimalan suka ƙaryar wato anin arewaci fa haƙaƙa intisarar lil musulmin suka tabbatar da cin nasarar musulmi duna ƙitalin ba tare da an yaƙi kowa daga cikinsu ba ba tare da an yi kisa a tsakaninsu da musulmi ba faqad kanat hadhihi al wannan yaƙi na tabuka ya kasance bi masabatil mu'ashir a matsayin wata manuniya li bidayati amaliyatin mutawasila na farkon fara wani aiki mai ɗorewa mai zarcewa mai saɗewa li buldani na tafiya buɗe garuruwan arnanci dawo na musulunci wannan abin da manzo'i ɗan ba ne ya ɗora wa sahabbansa da halifofinsa da su biyo baya cewa fa aiki ya same su magana ce ta duk inda aka ji wani guri da karfin arnanci yake akwai a je a dasa shi wannan arnanci a dasa addinin musulunci a gudu to ne abin da ya fara yi kuma wannan manuniya ce ta cewar musulmi inda suna kan tsarin da manzo ya basu akai za su yi nasara wallati wasalaha khulafa'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda halifofin manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi sun sabe sun zarce da wannan aiki min ba'dihi bayan rasuwarsa wa ma yu'akkidu hadha daga abin da yake karfafar haka cewar sun zarce sun ci gaba din annar rasul sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi qabala mautihi kafin rasuwarsa jahada zaisha ya shirya wata runduna bi qiyadati usama bin zaid da jagorancin sahabinsa usama dan zaid bin haritha dan haritha ma'ana usama dan zaid da kuma dan haritha liyakuna ara liyakuna dan wato shi usama ya kasance ra'asa harbati harbatin muwajjaha ya zama ne wato alin jagoran wani yaƙi wanda aka fuskantar sauban rumi a su rumawa a ɓangaren rumawa wa tsali'atal jaishi don kuma ya zama wato ainihin maɓulla ga runduna wa tsali'atal lijaishin fatihi don kuma ya zama wato ainihin wata maɓulla ko mafara ga abin da ya shafi wato ainihin rindunar samun buɗe ga musulunci da musulmi ban mahadal jaish julla sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita wannan rinduna. da manzo ya tanada ya jagorantar da usama da zaid a kansu ta tattaro mafi yawancin sahabban manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuma Allah ya da su ولكنه لم يقم بمهمته إلا بعد وفاته wafatihi sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah cikin ikonsa da nufinsa Usama dan Zaid bai kai ga ko bai iya samun tsayuwa da wannan muhimmin aiki da manzo ya dora shi akai ba sai bayan da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya rasu inda abubakar siddiq yace ba zai yi ba manzo ya shirya runduna akan zai yi wani abu kuma ya ce an fasa ba zai yi ba wannan runduna sai ta tafi inda manzo ya ce da jagorancin wanda aka naɗa dan wasu ce to a sa wani ba shi ba tunda ai usamatu ai ba kamar irin su Khalid bin Walid ba ai ba kamar irin su wani kaza ce ba wani wanda manzo ya nada shi ne zai je to haka take duk abin da manzo yake suna kai duk abin da yake ba sa matsawa da kai kuma ko kai yanzu ka tafi akan wannan tsari duk wanda ya ja da kai wallahi sai Allah ya karya shi ka tsayu akan duk abin da manzo yake za ka yi iyayenka iya gwargwadon ikonka to fada da kai an ɗauko abin da ba za a iya ba wa ma'a hadha faqad haqqaqa al-hadafa tare da haka duk da ba manzo da yake tsaye suke akan tabbatar da abin da ya tafi ya bari wannan randana da manzo ya tanada ya samar da ita haqqaqa al-hadafa al minhu ta tabbatar da manufar da ake nema da gare ta ta yi nasara daga cikin abubuwan da aka rabauta da su a wannan yaƙi na boka. tauhidul jaziratul arabiya an wato ainihin haɗa kan tsibirin larabawa ta hata hukumin rasuli sallallahu alaihi a ƙarƙashin hukuncin manzon Allah tsira a gare shi it ta'assara mawqibul qaba'il qaba'il arabiyya it domin ta'assara mawqibul matsayar wato ainihin ƙabilun larabawa ya yi tasiri minar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa da'awatul islamiyya sun samu tasiri daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da kiran da aka yi musu na musulunci bi mu'assiratin mutadakhila da wasu abubuwa da suka yi tasiri suka sauya musu rayuwa waɗanda wasu suka rika shiga cikin wasu su waɗannan abubuwan da suka sauya musu rayuwar ka fatihi makka ka babbuɗe makka da aka wa khaybar da buɗe khaybar da aka wa ghazwat tabuk da yakin tabuka da aka fa badara kullu qaumin bi islam sai kowace jama'a suka gaggawar shiga cikin musulunci ba'da da imtadda da المسلمين إلى na التماس iltimasi Iltimasi bayan wato ainihin saɗewa da miƙewa da zarcewar shugabancin musulmai zuwa ga wato ainihin haɗewa da abin da ya shafi wato rumawa an waye gari musulunci ya mamaye duk ariyar da dama sashinsa ne kuma ya tafi sashin ma da ana ganin na wasu arna ne gagararru wanda suka isa ba iya ja da su ba ya gai ya haɗe da wannan magurin gaba to wannan ina daga cikin gagaruman nasarar da yakin tabo ya samar wa al'ummar musulunci duk da ba a kaura yaƙi gaba da gaba ba amma an samu sulhu an samu karɓar jizya as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya kana lil munafiqina fi ghazwati tabuka mawaqif munafukai a yakin tabuka sun kasance suna da wata matsaya talbiya waɗanda suke matsaya ce mummuna talbiya wacce take wato kishiyantar diddal musulmina bangaren musulmi wato biddal musulmi na wannan matsayar da suka yi sun tsaya ne matsaya wacce take take shiyanta al'ummar musulmi udkur salatatan minha faɗo abubuwa uku daga ciki ba a gane ba na akwai waɗanda tun gurin fita yakin tabukan suka ƙi fita akwai wanda suka rika izgili an gane ku sun yi wa manzan allah ma shirin ya za su su gama da shi a ɗauka turai a cikin rababe wasu suka zo suka kashe shi ko abin da ya kamata na daga cikin makircinsu sun yi izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun rika kuma daƙire wasu la tanfiru fil har me yana kuna ku tafi wani yaƙi cikin wannan zafi da ake tsananin zafi ga nisan guri lokacin da mutum zai huta ce kuma sannan za a ɗebe shi a tafi yaƙi da shi so ba su je ba kuma ba su baro su je ba yana daga cikin su Allah karba mu da mutafinci amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bi jiharil munafiqin manzon Allah tsira da mace Allah subhata gare shi yayi umarni da a yaƙi munafikai kaifa kana jihaduhu lahu yaya wani irin salo manzo ya biya yaƙe su ta hanyar ya ce a kame daga cutar da su su munafukan banda wannan ya kasu da ina. ya sa an rushe masa masallaci gidan yakan musulunci ko su san kira da masallaci alhali marusan masallaci ce ko to manzo ya ci su da yaƙi saboda abin da suka idan don su karya lagonsa su karya lagon musulmi ya rushe shi an fahimta ku eh, wannan yaƙar munafukai ne kuma wannan ya fi karya su ya fi wato ainihin karya lagon kan wato ainihin ka ce za ka yi gaba da gaba da su ɗaiɗaikun su a wani guri ne aka samar ba mu da buƙatar, ba mu rasa gurin yin sallah ba kwaya ta fitan ide to wannan yanayin na abin da ya shafi wato ainihin ka tashi kai takakkiya ka tafi masallaci komai nisa ka je kai sallah a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama al'ummar banu salama sun zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah mun fa gidajen mu sun yi nisa da masallacin sai mun yi tafiyayya muke zuwa masallacin za mu sai da gidajen mu za mu dawo nan dab da yace ku zauna inda ku makanaku ku tabbata inda kuke kar ku sauya tuktabu asaraku duk ɗan kafa da ajiyewa ana rubuta muku Ya tabbata a hadisi mai tafiya masallaci na ɗaga ƙafarsa an ɗaga daraja. yana ajiyewa an share man laifi shi wannan kuke so ku rasa ka kusa da gidajen ku na nesa da masallaci ku tawo kusa wannan ladan da kuke samu kun rasa wa kanku shi ke muku yanzu yake a ai wallahi nan za a samar da masallaci ga mu gashi muna ma yake haɗa ga masallaci a ba ƙaramin hutu aka samu ka huta da lada mun muna miki wai zamu rasa lada ko karantar waɗannan a san su shi zai ba da damar waɗannan abubuwan su rika tasiri sannan kuma su ma masu halin yin in za su ba su shawarce ka ba wani mai taɓa malam sai ya zama kaf ce ala gafa ta mala ya masallaci ne muka muna gayyata ku buɗewa in ka ƙi zuwa ce haka da ce za a ba wani lemanci ba shi ba ko haka dai Allah ya sami gyara mala ce ma haƙiƙatu masu jaddara me ainihin masallacin da ake cewa masallacin cutar da musulunci wanda in ba kafirai bane suka yi me ainihin masallacin dirar masallacin fitar da musulunci wani masallaci ake ce masallacin zuna da musulunci masallacin da munafukai suka gina kawai duk masallacin da gina shi zai samar da rarrabuwar al'ummar musulmi da rage masa ƙarfi ko raunata su masu zai dirar ko na ahalar sunar ai ana barin sunan guda nawa aka yi guda nawa ahalin sunan ne ba suke ake fafatawa tsakanin wani da wani ko ahalin sunan ai jingine ta ake wani lokaci kamar su dan tatta ake yi wacce ce take da dan daɗi daɗi sai tunda aure kan wannan baja wanda akwai abin da ake so a cimma ko wannan ko an haɗa kanta amma in suna ta zamanto za a cuya wajen aiwatar da ita sai ga kuma sai ɗaiɗe sai su wani da wani haka za ka yi ta gani eh. yana da matsala idan neman yana da matsala matakan da shari'a ta samar ake bi a kau da matsalar ba dalili ba ne na cewar shi kenan in liman yana da matsala a yi masallaci to in shi kuma lauka sashi ma ya sama idan da matsala ta ku ta masallaci har sa sa mara matsala a ga matsala za a kawatar ko me yasa ike da matsala matsalar sa wacce za ta gyaru ce ko ta ba ta gyaru ba ce ko to abinda muka ɗauka mai da abin aka yi ne wato kawai shi kansu harkar masallacin kawai in na ga dama in yi rashin iya karatun a in bai iya karatu da za a shirya shi a sami mai karatu ko wanda ya iya a'a shi zai iya karɓar gyara a yi masa gyara shi malam za ka koma gurin malam wani kwamitin ne za su zauna shi ala gafata malam muna so ka ci gaba da limancin mu amma kusa ka haɗu da malam wani ka yi gyaran karatu limancin ka yana nan ba za a ba wani ko an sa wani rikon ƙwarya ne amma ka za ka ci gaba wani, amma ka je ka gyaran karatu kun ba ka da zuwa lokaci ka ne shi ma wanda zai zace na'ibi kake yi rikon ƙwarya ne limamin mu zai dawo daga nan zuwa lokaci shi ke da wani wanda zai je zage-zage an ce da liman wane shi da kansa zai fita ba ce da na zan dawo ko ka ga toshe baki a'a in kuma ina nan din za a ce akwai guraren da ina da gyara gyara nan karatu ne da guri kaza za ka ka sallaka a wannan gurin kafin gyaran sauran gurin ba inda za ka amma sura kaza sura kaza sura kaza ba da baka da matsala tafiya wani gurin da kake ne ake samu matsala to ka taƙaita iya waɗannan surorin kafin nan kan ka samar da wasu surorin lafiya ne za a iya yin wani in kuma abin ya sutura ba zai iya gyara ba kuma ya ce ba zai bari ba to an ce ko sai an bi ka ko to wannan kuna da uzuri kuna da hanzari kuna da dama shi ma ya biyo ya idan da sallah ya ga shi kadai dole ya yadda ko ta a gyara uwar bar tana sa a gyaran wani abu to amma ba su nan dan yana da matsala ta ce a samar da wani sallah ana samarwa kuma can ma wata matsala ta ce mu je mu bude namu a haka ake ta yi sai ka tarar masallacin wani shi ya haifar da mutanen wani su kuma na wani su suka haifar da masallaci haka a ta tsitsinka su kuma waɗancan na farko suna nan da kulli da haushin suwaran da suka mana a yaga su ba kuma suna da haushin suwaran da suka ya zama kamar jam'iyyar fati wane da ya renuwa ne ƙarshe ga irin abin da ya masa aka tafi santsi da taɓo ko daga santsi da tabo kuma aka zo aka tafi kwankwasiya da da kaza daga nan kuma a tafi kaza da kaza haka addinin ma haka ake musu sai ta tsitsinka ta tsitsinka ta tsitsinka kuma karfi ake da ragewa da ta wannan abu in ka tafi sai zarta irin abin da yake a wani abubuwan da ba na musulunci ba shi ake tabbatarwa a cikin na musulunci shayi wannan su bangaren suwa ne wannan su bangaren suwa ne duk yi lalata mana tafiya ma ka ɗauki tsarin addinin musulunci ka ɗauki koron musulunci ka tafi a lafiya nan Kwame za ka yi shi kuma kudin abin da zai zo maka ubangiji zai baka mafita a ciki saboda ya san dan shi kake eh, to wannan shi abin da ya shafi sai ke cewa udhkur mata'i da gazwata tabuka faɗo mana nasara da ribar da aka samu a yakin tabuka ne abin da muka gama faɗa yanzu na ko sai an sami faɗuwar daular rom an sami tabbatuwar daular musulunci da ƙarfinta an ɗayanta an wato an samar da haɗin kan laraba gaba ɗaya ƙarƙashin shugabanci da hukunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama ɗan ba na wato ɗora buɗe garuruwan arnanci a dawo da su ƙarƙashin musulunci da abubuwan da suka yi kama to ne shi abin da ya shafi karatun ne abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tsibirin harshe Allah iya tsaye الله والصلاة والسلام على yake cewa ni ba tambaya ba ina so ne a jawo hankalin 'yan uwa game da kyautata sahu musamman wajen haɗa dugadugai domin yawanci za ka ga suna ƙoƙarin haɗa sahu ne ta hanyar haɗa 'yan yatsu ba wai dugadugai ba babu ko shakka abin da ya tabbata a sunna nan gan da abin da ya shafi daidaita sahu ana buƙatar mutum ya miƙar da ƙafarsa tambel miƙe ɗoɗar ta yadda in na miƙe ƙafata ta kalla alƙibla sosai ka miƙe taka ta kalla alƙibla sosai su zai ba da damar dunduniya ta taɗu da ta ya tsana ya haɗu da nasu. amma hakan baya kuma nuna cewar ni kuma in matse ka matsuwar da har zai taka taka gefen kafa kana jin raɗaɗi sai zama ni kuma na tsananta tsananta za ta sa a ki haɗa kan a kiyaye da wannan wanzu yake cewa almankib bil mankib alqadam bil ta haɗu da kafa dun duniya da dun duniya kafaɗa da kafaɗa to haka ya kamata sahun musulmi ya kasance in an faɗa haka ba na nufin cewa lallai idan sau alka'ab bil ka'ab shi ma da ake magana in idan ka dogo ne nasa ba mai tsawo ba ne ba nan sun sai ka jona naka ya ji ya taɓo nasa ba haka yake ne a'a santar wato idan ka eh santa da idan sawun shi ma wannan idan mai fi ka tsawon kafa ko amma ya fi ka tsawon kafa ba da za ku su daidai to amma da abin da ake so ya zama to kafa ka ta miƙe ta kalla alƙibla ta ta miƙe ta kalla alƙibla abin da ya ba ku da in kun matso da kafafuwan ku ake bukata a faɗa su Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin maganin ƙarfe da na bindiga da ake bayarwa sai a ce a sa a cikin abinci amma da sharaɗin idan aka tsallaka ko aka miƙo ma wani abu zai kare dama karyayye ne dama karyayye da shan maganin ƙarfi da rabin diga ina da asali a addinin musulunci da an ba manzo maganin ƙarfe a yakin da da sahabbai sun sha maganin ƙarfe don kada wani takobi ko mashi ko kibiya ta huda ko muna fara kyakkyawan abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman mu muka karanta a littafin nan cewar manzo har wato anin hular da yake sanye da ita ta silke an dake ta ta shiga cikin wato anin kuncinsa mai cirowa ma ya yi ta haƙorinsa ko shi ba ya san ma shi da ma za a ce masa ba kada ma wani karfe ya huda ba sai ya sha magani ba ko da wannan ne ya fi da an samar masa da wannan kuma sautari waɗanda suke wannan ya ƙari shan maganin ƙarfen a je in an tsara ba za ka yanku ba amma don aka ɗauko bulo aka doka ma za ka faɗi guda nawa aka yi wa haka ko in za ka sha irin wannan za ka yi ta sha sai da zai ka gama shan na karfe sai kuma karu bulo inda na bulo ka sha na bulo shi masu ko to haka za ka gani saboda haka musulmi bai kamata ya bata lokacin sa irin wannan kai dai ka kyautata niyya ka kyautata aiki duk abin za ka kai wanda shari'a ta wani duk wanda ya dubo ka da wani mummunan nufi wallahu ya asimu ka minan ba ta daina aiki ba Allah zai tsare ka daga mutane shi ke tsare wanda an fahimta ku kuma irin wannan abubuwan ma ya haifar wa da waɗanda suka yi matsala mutum zai zo ya samu cutar da ana so za a yi tiyata a zo ɗauko yadda za a yi a yanka a yi tiyata duk kukar da aka sa ta samu matsala ɗin sai na cewa ɗauko irin ƙarfe kaza kaga ka ake so a ceto ka yanzu kuma ka ilika kanka da abin da za a ceto rayuwar ta ka sai an sha wuya ko to ai ya kamata kai wannan tunanin in kai tunanin kan wani ya zo ya sare ka ta hanyar barna ya kashe ka ko ya raunata ka to kuma idan za a yanka ka ta hanyar gyara fa ko za a ma tiyata nan kuma a samu tsana ya kake gani su za ka to wannan duba shi ne abin da ya ka riƙe Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wa sallam ka kyautata aiki ka kyautata niyya Allah zai tsare ka sannan kuma wanda yake cewa shi saurayi ne ina so ya auri wata bazawara ita ma an dace tana kansa kuma yana da hali da damar da zai iya rike bazawara ko da sun kai hudu da ma'ana damar da yake faɗa akwai abin da za a ci akwai abin da za a sha akwai gwanda za su zauna an fahimta amma fa shi saurayi ne to matsalar da aka samu iyayensa sun ce ba zai iya rikon bazawara ba tunda bai taɓa yin aure ba kuma ga ɗau lokaci mai tsaho tare ana wato ƙauna da soyayya ni me ya shawara ta domin ni ban san mai saka hango ba to wai bahaushe na cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi shi ne abinda ya faru da kai a wannan matsalar taka da baban ka. ba duk ba zawara ba ce aurenta yake matsala ba kuma duk ba zawara ba ce in ka auro ka zo ka zauna da ita za su ya daidai Sama a wani lokacin da muke ciki yanzu a halin da muke ciki yanzu galibi zawarawa da ake da su sukan yi aure na wanda suka ga cewar ina da ƙarancin shekaru saboda za su tsoro da wasu abubuwa suna so za su koma gidan aurensu na da auren da ake cewa auren kisan wuta da yanzu ya gama gani to shine bahaushe yake cewa duk taguwar ko duk godiyar da ka gani da siddi wani ta kayar in ka hau za ta kada an gane ko to wannan iyayensu suke kalla yau da gobar rayuwa da abubuwan da suke faruwa nan da can suke jiye wa tsoron ɗansu kada ya auri wannan matar a zo rimi-rimi kamar gaske kuma ta tsoro masa da wasu tsiyataku ba yadda ya iya siyara mai an fahimta A wani bawan Allah da haka ta faru da shi idan ya zo zai zauna a kan katifa sai ta ce daga mata katifa ai ba shi ya siya ba in ya dawo sai tare da randarsa a buɗe ta ruwa shi ya randa a buɗe su ta haka ce ani na zo da kata rushoma ta ce sai nasa wannan nata ne ta zo da kanta ta ce fa ba zawara ya aure ta an gane ku to irin waɗannan abubuwan nake zaton baban nan ka suke jiye maka tsoron fadawa ba wai zaman ne ba za ka iya ba a matsayin ka namiji tana mace na abin za ka ba ta ci abin za ka a'a halayyar kuma wasu lokuta wanda ya riga ka yin abu yakan sai ka samu experience a kai suna ga tuna da wasu experience da baka da su rashin wannan experience in za ta iya sa ka wasu abubuwa da bai kamata ka yi su ba ba lallai ka hange su ba sai bayan shekaru sun nisa takaicin abin da kai a baya an fahimta to in kana so ka samu cikakken bayani to yana da kyau ka samu iyayen nan naka a cikin laluma da ruwan sanyi ni baba mai kuka hanga ne kasancewa ta mai karancin shekaru kuma ɗa ko kuma matsayin ku na iyaye masu yawancin shekaru da sanar rayuwa da kuka hanga sai ka ji filla filla abin da suka hangan maka sai ka yi abin da ilimi ba ko ka ɗauka cewar ko yan laƙi ka samu ba yan dagiya sun hana ka ka sake ba an fahimta ko to galibi akwai irin wannan wani kuma za ka tar cewar abin da yasa suke jiya maka tsoron haka matsaloli na wasu illoli da akan samu wani macen da take da shekaru fiye da na mijinta in ba ita kaɗai za ta yi zaman ba ta san wasu tsiyataku da za ta hana ka sakewa da ɗaya abokiyar zaman ka ko kuma wasu tsiyataku da take sun ta zo ta zauna da kai matsala za ka samu da iyayen da suka haife ka an fahimta ko maimakon ita wacce take karama in ta zo babanninka tana daukar ka kamar babanninta ta tashi baba kaza kaza baba kaza kaza kaza abubuwa suna jin daɗin haka wancan ko tana ganin cewa kawai ai iyalan naka sun hana sun hana su rawa gaban hanci an fahimta ko to an fi samun irin wannan daga babban mace waɗannan abubuwan da suke ciki su suke hangan maka bisa ga kyakkyawan zato shi za suke gan cewa ba za ka iya rike bazawara ba ba wai abin da za ka ba ta ci bane matsala a to alkawarin ya alkawarin da ba zai ɗore baya baya da amfani eh eh to ba laifi in ka same na gida abin da Allah ya sa na iya tunanowa wanda ban faɗa ba yanzu zan iya gaya ba dan ba shakka kan akwai wanda ba su faɗi ba yawa to malam idan mutum a unguwar da yake akwai masallaci amma kuma yana da tabbacin ba sa bin tsari da musulunci ya buƙaci abi a wannan masallaci akwai baragada a ciki musamman wajen karatun sallah wajen ruku'u wajen sujjada da sai sauransu to a nan ya halatta ya gina wa waɗanda yake ga za su samar da waɗannan abubuwan sujjada mai kyau ruku'u mai kyau karatu mai kyau masallaci a kusa da wancan an gudu ba tsira ba an gane ko ah, to inda za a samar da karatu mai kyau sahu mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau me yasa ba za a tafi da shi can nesa da bai kusa da wannan ba so su taka su can su samar da shi mai kyau wanda yake so ya bi mai kyau ita inda mai kyau yake bi ya samu ladan tattakin nan da muka faɗa ya je ya bi ai magana duk ta wani so ake siga ta gashi masallaci galibi kuma wasu lokuta abin da muka kasa fahimta in dai wanda yake yin wannan abin da yake na masallaci in dai na iya samar da sallar za a iya cewa ta karɓa sai dai a ce cikatta ba ta kai cikar da ake bukata ba in dai za ta iya zama karɓaɓɓiyar sallah an fahimta ko to in aka samu wanda suke tare da waɗannan a tafiyar da ake suna fahimtar su suna kuma wasu wani ƙoƙarin za a samu da gyara shi ɗabi'a ta ɗan adam wanda yake tare da shi shi yake yi kamar yadda yana ga shi ma yana yin za ka iya shigar da gyara ya tasiri amma in kana nesa nesa da mutum kana kyamarsa kana ɗari ɗari da shi to zai wuya ya da kai kuma ko ka kama gyara ya ka akwai masallaci da na sani a cikin gari waɗanda suke rike da shi masu shekaru ne kuma sanin kowa ne karatun magabatanmu da aka yi a baya na makarantar allo ne magarubi wannan ralina an gane ko da sauransu amma ba yadda ka iya da su a da ba a da sama da su su ne suke wakiltar musulunci kuma irin su ne suka rene ko su abin da suka iya yi a lokacin kenan kuma abinda suka samu kenan suka rayu a kansu suke ganin cewa su ne suke wakiltar addinin musulunci da musulmai suka rene ka suke ga cewa i eh, yanzu ana samun ci gaba da shekara bakwai da ake yi yaro ina daga alu an baki zuwa alamsar kaifa yanzu shi a shekara ɗaya sai ka ji yaro da hadda izu biyu izu uku ko kuma suka yarda ɗauke ka su kai wannan gurin ko kana zuwa in ma ba su kai ka ba ba tashi hankali suka ce a'a ba suna jin daɗi ana samun ci gaba ana ta musabaka ana ta wato ani kira'at zaka zaka ka abubuwa sun sauya an samu ci gaba kaza kaza sai ka zo ka ce a duk salon da kuke da duk shiri me kuka yi kai masa adalci to haka miki ba zai ba ka ce ai ko yanzu mu ma ka ɗauki yan bokon da ta afkuwa masa karatu a gindin bishiya da ɗan bokan yanzu da yake yi online ko za su tafi daidai ba za su tafi daidai ba to haka abubuwan suke akwai wani abin da za ka mutum hanzari akwai wanda ba zai karɓi hanzari ba wanda zai karɓi hanzari kai mar hanzari wanda ba zai karɓi hanzari ba sai ka ɗauki matsaya shi ne tafiyar za ta yi amma ba ka ba za ka ɓata goma ba ka samu ɗaya mai kyau Allah ya samu shi in dai abin da yake samarwa na fatiha su zai karanta fatiha a faɗar bad ne ya gagara faɗar ka gani yake cewa wala rali saboda shi ba ɗin da ra aka koya masa shi magbobi ya ba zan ya faɗi bo ɗin sai dai ya faɗe shi robi saboda bai da wannan baƙin a yarensa kuma sautari wasu da girma ma suka koyi karatu an fahimta ku to za ka ɗauka wannan shine iya ikon da yake iya to na koyar da wanda mun yi shekara guda cir in na koya masa aya in ya da zai karanta zan ce masa da Allah an tambaye ka wai kuma ma kakkace ni min ya kai shekarar na kodi amma duk ayar da na ba shi in ya mai tata ba zai iya mai tata da na fata shi kuma bai daina zuwa ana asuba zai zo gidanmu kaga da zuciya da sanya gyara amma harshen addu kai a madina malamin da ya koya mana qur'ani a shekarar mu ta uku wata daga ita muna kusa ta karshe a kone bai rabe daina sauraron karatun ya ce kai na haƙura da karatun za ka ce yaren yarbanci ke na karanta ƙur'ani haka in ka je karatun ɗan rashi na karanta ƙur'ani na taɓa shiga ɗakin abokin karatu na dr muslim yanzu wanda ya zauna da su a ɗaki ɗaya ɗan rashi sai na jantara an musu karatun ƙur'ani ya da yana maimaita a ɗakin na shiga ɗakin na tsaya tsayi ice da ka ji abubakar na tsaya ina ya ce na ka gane na ce wani yare ne ce ƙur'ani ke karanta ce baka gano surar da yake ciki ba shi da yake suna ɗaki ɗaya yau da gobe yana gane surar da yake kuma wannan ne zai je wakilci musulunci da musulmi a can inda ya ba amma wani ikon Allah za ka tada wani lokaci kafin su haɗa shekarun da za su haɗa wallahi in wani yana karatu za ka ce laifi ne yake ko za ka ce huzaifi ne yake sai in ka zo ka tarar ba shi ba ne to akwai abubuwan da wani yana iya karɓar sauyi akwai kuma wanda ba da kaɗe ah, to yanzu ka ɗauki marigayi mala abubakar gumi allah ji ɗansa da rahama ka dawo yaran mu ma in ya zo yace kaza ni kuka ce masa da hausa ko sai malam ba haka ake ce ni kuka ce masa da hausa iya zaman da ya a kano shi bai iya gyarawa kuma ya zaman kanan ko karatun ya yi kaga shi ma haka yake faɗa yake ta yaushe wanda yake karanta live da leg hard zai iya maka turanci ba shi iya turanci wannan an gane ku zai karanta live ya ce leg hard duk bakaken da suke ciki sai sun fito ita wannan ba shi iya turanci to kaga zo da kama uzuri shi ya ɗauka komai keke da keke ake faɗa to haka abubuwan su akwai abubuwan da tana ta gaskiya yau da gobar rayuwa zai sa kasance ba a karatu ake yin su gogayya ta rayuwa ita za ta kasance su abin da za su wahala dai akwai wanda ba za su yi wahala wanda ya tsayi yana kokarin gyarawa yana kokarin iji kana sukan to zai zada da wanne zai ci kuma Allah ya sani iya bakin gaskiyar sa kokarin sa yake ga ya gyara to akwai irin wannan amma da ka sanna ma kawai na ce ka kai mu iyaye da kakanni aka ba ka taso a cikin to wannan ka san sai sai ka fara da shi yawo alaikum salam ce rum ta yanzu ita ce rum ta da amsa wannan tambayar sati ne zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu